الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام, والسلام على عشرة الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا شفينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يأخذ من متنا مجنعني أكم فللر آية الكرسي يا 23 دعوه قوات الرجب hijira 432 wanda ya yi daidai da 25 ga watan yuni miladiya 2011 idan ana magana falala wasu suna tsammanin ahalin suna ba su san menene ake ce falala ba kawai abinda suka sani salloli waɗanda an wajibai da kuma ayyuka na ibada waɗanda suke wajibai ne amma falala kan kana ta ce su ɗaukar santa ba alhali ahalus sunna su suka san falala kuma su ke da falala kuma su ne falalan su ke da isnadi har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam to falala ayatul kursi falala ce mai yawan gaske daga cikin ayoyi da surori da Allah mai girma da ɗaukaka ya saukar ya keɓe wasu surori da wasu ayoyi da falala waɗanda ba a samu a cikin wasu saboda irin darajar da Allah sanya ma wannan ayoyin ko kuma waɗannan surorin to ayoyi gaba ɗai da ke cikin alkur'ani ayatul kursi ita ce shugabannin waɗannan ayoyin sa'annan kuma ita ce mafi kishiya daga cikin ayoyin alkur'ani wannan ayatul kursi ko ita ce Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm har zuwa ƙarshen aya aya ta 255 a cikin suratul baqara to saboda menene wai wannan ayat ake ce mata mafi girma aya kuma shugabannin ayoyi saboda lada mai yawa da ke tattare a cikin karanta ta to menene haifar mata wannan ladar dangane da tsokacin da malamai suka yi da kuma nazarin da suka yi sai suka cewa wannan sura wannan ayat ta tattara sifofi ne na ubangiji waɗanda a bayyane karara da kuma waɗanda aka zo da su a ƙunshe kuma aka maimaita cikin wannan ayat har wurare guda goma sha tara aka maimaita a cikin wannan surat wannan ayat to babu wata aya wadda ta tara siffofin irin wadda wannan aya ta tara waɗannan siffofin imamin nawawi rahimahullah yana cewa dalilin da yasa wannan aya ta samu ɗaukaka da kuma gabaci da kuma falala domin ta tara wasu ababe guda bakwai ga dai sifofi a sunayen ubangiji sannan ga sifofin ubangiji sannan tana karantar da abin da ya shafi wajabcin bauta wa Allah makaɗaiki kaɗaita shi da bauta da kuma kaɗaita shi da halitta da kuma kasancewarsa mai dawamamman rayuwa kasancewarsa mai ilimi kasancewarsa mamallaki ne kasancewarsa mai iko kasancewarsa mai nufi duk komi ga hannunsa suke Su babu wasu ko wata aya wadda ta tara irin waɗannan duk gaba ɗai waɗannan guda bakwai su ne asali da kuma tushe na sunaye da kuma siffofin ubangiji gaba ɗai dalilin da ya sa wannan aya ta samu irin wannan ɗaukaka kenan da shugabanci daga cikin falalolin wannan ayat manzo sallallahu alaihi sallam. yana cewa duk wanda ya karanta ayatul kursi a ƙarshen sallar farilla to ba abin da zai hana shi shiga aljanna face mutuwa inda baka mutu ba to ba za ka shiga aljannan ba amma in dai ka da zunta tana karantawa kuma ka mutu to insha Allah aljanna ce makomarka to idan muka lura da wannan falala ce babba duk abin da mutum zai nema a lahira ko abin da ya kai aljanna duk ba ɗaya abin da za ka nema kuma duk masu tinkawo da falala abin da suke tinkawo da shi kenan za su shiga cikin wani wani zai kwashe su ya ka aljanna wanda duk bai cikin su ba shi ba aljanna in yayi yi ya ta kada mata salatu zai shiga aljanna ta duk ba dai abin da suke bugun gaba da shi kenan to menene madogaran su madogaran su kawai yayi yayi ne kawai da kuma shirme don ba su da isnadi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam akan wannan cikon bakin da suke yi to ga abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta ka karanta ayatul kursi karshen kowace sallar farilla ga irin sakamakon da wani ubangiji zai baka to karanta wasu ababe waɗanda suka saba ma wannan ba tare da mutum ya dogara ga irin waɗannan falaloli da ke da isnadi ba ta lokaci ne kawai wani kundi zai tattala tun da gida zo da shi masallaci don da an sallame sallah babu wani zikirin ma da zai wannan da la'ilu ko kundin nan da shigo da shi shi zai fara karanta wata kunna. don shi ne shehin sai na mai shi ne malamin sai na mai shi ne bokan sai na mai don wata manufa ta shi ga abu mai sauki a hatin kursi ba sai ka tattalar da gida ka zo da shi masallaci ba in ma baka shi ba ga alqur'ani nan cikin masallaci ta doka da gamawa ka bude karanta to waɗannan sune ne falaloli da ake dogara gare su domin neman tsira a gobe lahira daga cikin falalolin wannan ayat tana koran shaidanai da kuma masihirta manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk gidan da za a karanta ayatul kursi to da abin nan shaidannu za su kaurace ma wannan gida har talatin sannan kuma duk masu sihiri su ma za su kaurace ma gida har arba'in masu sihiri da shaidannu to sai dai su ce assalamu alaikum mutanen gidan ga ku zauna lafiya amma ba wai su zo su shiga su cutar da ku ba to ina waɗanda ke kawo abin nan layu a zo abin nan ɗaura garkar jiha duk wannan bai hana shaidan ya kurɗa wannan layin ma su ka kiran shaidan zuwa gidan da waɗanda ke kawo ƙaho na sa ne ƙahon minana ƙahon barewa ne ƙahon minana a tura abin da ake tura a zo a rataya gida ko a abin a yi gina abin ga garkar gida ko in inda ko kusayen gida guda hudu duk a zo a yi tono a ne menene madogara na yi wannan manzo sallallahu alaihi wasallam abinda shi yake karantar da mutane ya hutar da ku karanta ayatul kursi kullum ka tashi karanta ayatul kursi cikin gidanka ka tsira da duk wani shekani duk wani masihirci ka tsira da wannan daga cikin falalolin wannan ayar wanda ke karanta ta to wanda za a taimaka ne daga wurin ubangiji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa hayo ga hadisi abi qasada duk wanda ya karanta ayatul kursi da kuma ƙarshen eh, suratul baqara amana rasul zuwa ƙarshe to za a abin nan eh, bakin cikin da zai faɗa ciki to Allah zai taimake shi a agaje shi daga cikin wannan bakin cikin da zaran bakin ciki ya tasoma ma za ka faɗa cikin wani bakin ciki to matuƙa kana karanta waɗannan ayoyin guda uku ke na amana rasulu zuwa ƙarshe aya biyu a ayatul kursi to Allah madaukin sarki zai kare ka ya kuma cece kai agaje su ga duk cikin da za ka faɗa shi an hutar da sai da zuwa wurin mallan wani wani samu nasari na kariya kai in samu wata laya da zan a wata kila wani abu ya taso mai ko layar zana ko mina ba duhu duk an hutar da kai ka ta karanta ayatul kursi da waɗannan ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara idan ka da zance su to batun layar zana ba su ko taso ba don da layan zanen ka sai a zane ka idan baka samu kariya daga wurin ubangiji ba amma inda kada kariya daga wurin ubangiji mai ce ce layan zana da saboda haka mu dogara ga abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi Allah